الله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka albarkar cikin albarka da ranar juma'a yammacin juma'a a watan ramadan ya Allah muna roƙonka dukkan wata albarka da duk wani alkhairi da kake saukarwa a wannan yini da wannan dare da muke fuskanta Allah ka ba mu babbar rabo Allah ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka cikin yassarewarsa da ƙaddarawarsa a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take yi wani jihar Adamawa a wannan yini na ko yammaci na Juma'a biyu ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan maris shekara ta 2023 muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ara, da ya yi yaskare mana wannan zama da halartar wannan majalisi mai albarka muna roƙonsa alkhairan duniya da lahira muna roƙon sa yadda da mu ya da ayyukan mu ya raya mu rayuwa mai albarka in ya tashi karɓar rayuwar mu ya karɓe mu a hali mafi kyau bari mu waiwayi tambaya ɗaya ko biyu a takaice kuma a guje wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam malam menene mai hukuncin masu cewa Allah ya ji kan mutum ba dan ya mutu ba hukuncin shine baka iya hausa ba sosai Eh, a ce Allah ya ji kanwane bajin ya mutu ba eh, magana ce ta malam bahaushe da yake yi wacce asali ko so da yawa ana ambatanta ne lokacin da ake ambatan wata magana ko wani aiki da wani ya taba ambata sai yanzu abin ya zama gaskiya misali ai wane ya taba cewa kaza Allah ya ji dan wane bajin ya mutu ba ai kaza ko kuma ba haka ba kawai fira ce ake yi aka ambace shi aka ambaci wani alkhairi galibi dai yana da positive connotation ne ana ambatan shi ne akan alkhairi Allah ya ji kan wani ba dan ya mutu ba na ɗaikin na biyu cewa ba dan ya mutu ba baya nufin in ya mutu kar Allah ya ji kanshi a'a Allah ya ji kanshi ba dan ya mutu ba eh saboda an riga an saba aka ce Allah ya ji ƙanwane, ne to ana ɗauka ya bar duniya to kai sai kake cewa Allah ya ji ƙanshi, ba dan ya mutu ba saboda wancan ƙararrawar da take kaɗawa a ƙwaƙwalwar malam bahaushe ne cewa an ce Allah ya ji kanwa ne ya rasu ne to sai wani malam bahaushe ya ce to Allah ya ji kanwa ne ba dan ya mutu ba ma'ana rahimahullahu hayyan wa mayyitan ko da yana da rai Allah ya jikan shi ko ya mutu dai Allah ya jikan shi amma wannan da nake magana akan shi bai mutu ba amma dai Allah ya jikan shi wannan shine a takaice to kai ma Allah ya jikan ka ba din ka mutu ba <laughs> wannan kuma yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi ya gafarta ma iyayenka da na alaran masu kai ma ka shiga amin kai godiya <laughs> da dukkan musulmai da Allah ya mana rahama ya karɓi ibadojin mu amin malam dan Allah ka karanta wannan takardar a kan kujeran tafsiri don na sani amin din bayan Allah to ku jama'a yana neman amin din ku malam dan Allah a taya ni da to ba tambaya bace kenan a taya ni da addu'a Allah ya buɗe mun ƙofofin arzikinsa to ai gudun ma muna so <laughs> ni ya kamata in fara addu'a nan ku sai amin Allah ya buɗe mana ƙofofin arzikinsa da rahamarsa ya azurta ni da aiki a babban waje <laughs> to <laughs> ya kuma azurta mu da rahamarsa ya sauƙaƙa mana hanyar har hanyar yin aure ya azurta mu da zuri'a wacce annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da shi wassalamu alaikum amin to ai din mu ma muna buƙatar waɗannan abubuwan da ka ambata amma abu na farko shine Allah ta karka manta da mu din idan ka samu babban wajen <laughs> kuma yana baka shawara kafin yin addu'a ko da karamin waje ya zo ka karɓa ka goge ma Allah babu mamaki karamin wajen shine tsanin da za ka taka ka kai babban waje da yawa daga cikin mutane sukan tsaya tsawon lokaci suna jiran wata dama ta aiki sai a langwajin yanzu a harshen yanzu a ce sai karamin waje ya samu sai mutum ya ga tai wannan ai ba wani amfani nawa ne salarin mai zan amfana da shi sai ya ki karba bai sani ba akwai abubuwa kamar haka babu mamaki wannan ƙaramin wajen an aiko masa da shi ne domin a jarraba shi a gani zai godiya ga Allah da in shakartun la'azi da nan sai a yi masa ƙari akwai mutanen da na sani da yawa a rayuwar nan sun karɓi ƙananan aiki a lokacin ba a tunanin irinsu za su karɓi wannan aikin amma ba a fi shekara shekara biyu ba sai da karamin aiki ya zama musu tsani zuwa babban aiki na biyu babu mamaki ba wai ta fannin godiya ga Allah bane ma abin zai fito a'a a karamin aikin ne sai ka ka ci karo da wani tsani na alkhairi ila a karamin ofis ɗin da kake sai wani bawan Allah mutumin alkhairi wata bukata ta kawo shi sai kai masa kirki shi kuma babban mutum ne sai Allah ya ƙaddara alkhairin ka ta sanadiyar shi sai ka ganka a babban ofis amma inda ba din ka zo karamin ba ba za ka haɗu da wannan mutumin ba mun fahimta Allah subhanahu wata'ala yana da hanyoyi da yawa wajen isar mabawa da alkhairi a cikin rayuwarsa kuma sama da haka ma shine dole we must keep, keep moving irin kana bukatan ka ci gaba da rayuwa tafiya a rayuwarka in ka tsaya stagnant ka aiki yanzu kamar ruwa ne wanda yake baya gudu misali kaga ne isa sana ya hana amfani da shi so kai ba ka da salari ko bashi ka je ci yanzu an san kana da sarari ko da dubu hamsin ne za a baka bashi saboda an san kana tsimayar wani abu a ƙarshen wata amma ba inda za ka samu ba hanyar da za ka abin nan to bashin sai ga yana wahala to amma idan ka karɓi aikin da kake da ka samu yanzu to ka ci gaba a rayuwarka kana ci gaba da tafiya kuma babu mamaki abu na hudu gobe ko jibi a cikin sirrin da bayanin inda ka aiki ai zaka lissafa da wannan karamin to kila a babban da ka je ka samu daga baya wata rana za a zo a yi la'akari da waye ya taɓa yin aiki a waje kaza kuma ƙarami ne waye ke da experience waje kaza kuma ƙaramin waje ne amma yanzu sai a fifita ka akan wasu saboda experience ɗinka na jiya da shekaran jiya a kan ƙaramin aiki hikimomi da yawa a rayuwa saboda haka kar ka raina alkhairi da arzikin da Allah ya jiro da shi a gabanka ka yi godiya ga Allah ka yi sujada ka gode ma Allah a kan wannan falalar komin ƙanƙantansa ka kamba mata a zuciyarka ka yadda da cewa Allah masoyinka mai tausayinka shi ne ya koro maka wannan falalar kuma ka gode in kai haka za ka ga abun mamaki a rayuwarka to amma da addu'a ka nema ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo maka alkhairan duniya da lahira abu ku ce amin bayan ku ce amin ko kuna da ruwa ne ku ce amin kuma ce Allah da amin in ku ce Allah ya kawo muku bawan Allah Allah ya budo maka kofofin arziki Allah ya baka arzikin da baka tunani fiye da yanda Allah ya baka arziki fiye da yanda kake tunani ya kare ka daga sharri fiye da yanda kake tsoro Allah ya buɗa maka daga falalarsa ya yassare maka al'amuranka ya kawo maka babban aiki da na gaba da babban majika Hmm. amma idan ka samu babban ka kawo mana 5% <laughs> Allah ya samu dace ina ganin saboda yanayin lokaci bari mu abin ah, idan ba manta ba a majalisin da ya gabata ah, ba mu gushe ba muna tattauna a kan ah, makarantar Ramadan da karatun da ake a cikin waɗannan kwanaki 29 ko kwanaki 30 masu albarka masu alkhairi. Daga cikin abin da Ramadan yake koyar da mu shine koya mana albazlu, miƙawa. Miƙa wannan ba ta taƙaita da miƙawa ta hannu ba, duk da asali da aka ce miƙawa alkhairi na hannu sadaka ke. Amma kyakkyawan lafazi miƙawa ne kyakkyawan murmushi miƙawa ne miƙa sa hannu a jihu ka ciro ka miƙa miƙawa ce kyautata ma iyalanka da ba su annashuwa da jin daɗi a cikin wannan wata mai albarka miƙawa ce ta musamman ko ba haka ba saboda haka a takaice dai abin da ake so kai ɗin ka zama injin wanda yake producing ko yake fitar da alkhairai ko ta ko ina hannunka ya fitar da alkhairi idanka ya fitar da alkhairi ka ta fitar da alkhairi bakinka ya fitar da alkhairi mu'amalarka da mutane a rika jin alkhairi kamar turaren turaren wuta da aka kunna wanda kanshi kawai ake albazlu kenan a ah, gwargwadon yadda take faranta ma mutane rai gwargwadon yadda Allah zai kawo maka farin ciki shi yasa malamai masana sirrin zuciya take cewa idan kana so kai farin ciki to ka rika sa mutane farin ciki wanda ya fi faranta ma mutane rai in return ya fi samun farin ciki a rayuwarsa dalilan na da yawa amma ba mu da lokacin da za mu ambata ko ba komai ita sa'ada natsuwar zuciya walwala da annashuwa ba kai take ba kanka ba Allah ne yake kawo abinda ke tabbatar da ba kai take ba kanka ba akwai wani wanda bai da matsala a rayuwa komai yana da shi amma sai ya rasa jin daɗi a rayuwarsa me ya dalili saboda bai bi tafarkin da Allah zai bashi annashuwar da murmushin zucin ba to amma idan ka faranta ma bayan Allah rai to sai a yi maka aljazafu min jinsil amal wani ya faranta ma wane rai to shi ma sai Allah ya faranta ma in ka fahimci wannan za ka gane ashe ba karamar rowa ba ce ka ki faranta ma mutane rai mun fahimta abu na biyu a cikin rayuwarka akwai abubuwan da kake nema waɗanda in ka same su da taimakon Allah za su faranta maka rai to shi eh, ita kuma shi eh, alkhairi ko ita sadakar da za ka bayar ko kyautatawa da za ka yi ma mutane sai ta zama maka makatar da za ka tsinko wani alkhairi ƙari akan wanda kake da shi saboda ne saboda ka kyautata ma mutane to yadda ka kyautata sai Allah subhanahu wata'ala shi ma ya sako maka ko ya tsinko ko ya saukan maka da alkhairai da inda kake tunani da inda ba ka tunani abu na uku wannan wata wata ne na alkhairi wata ne na jin kai wata ne na share mabayin Allah hawaye to gwargwadon yadda ka taimaki mutane ka share musu hawaye ka kai musu farin ciki a kwanan abincinsu a gidajensu gwargwadon yadda rahamar Allah za ta lullufe ka gaba zai buku da arewa ko ba komai wanda yake cin abincin da ka ba shi yanzu ibada yake yi ibadar da Allah ya aiko manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da ita yace ku yi azumi sai yayi ma Allah biyayya yayi azumi lokacin buɗe baki sai dai da abin da zai ci sai kwanan ya cika da abin da ka kawo masa ni kake tunani babban alkhairi babban ni'ima ce shi yasa ka yi ƙoƙari ka ga adadi masu yawa suna ci daga arzikinta suna ci suna buɗe baki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi kuma wannan bai takaita jama'a a cikin watan azumi ba sai dai a cikin watan azumi ya kono akar ya fi ƙarfi amma al'amarin miƙawa da kyautata ma mutane alkhairi ne mai girma da yawa daga cikin matsalolinmu babu mamaki na cututtukan da suke damun tsakaninka da ka warke daga wata cutar da ta dame ka baka sani ba kila sadaka ce kila wani a gidanka bai da lafiya mata ko ya ko mahaifi ko kila tsakaninku da ku samu waraka ku yi sadaka yasa hadisin dawo marzakun bi sadaqat hadisi ne ingantacce muhassan hasanahu shaykh Muhammad Nasir ibn Albani ya inganta wannan hadisi sannan ayoyin ƙur'ani da yawa suna tabbatar da wannan ma'anar bilistin ba ma'ana extraction da abinda ayoyin suka kunsa suna nuni zuwa ga cewa eh ciyarwa da sadaka suna zama waraka suna zama sanadiyan warakan cututtuka daga cikin irin waɗannan ayoyin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين الذين صبروا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آه، إلهم فإن الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وإنما ده فإن الله سبحانه وتعالى آه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم duka waɗannan ayoyin da makamantansu suna tabbatar da wannan fahimta da wannan istinbat na cewa sadaka da kyautata ma mutane tana zama sanadiyar yayewar damuwa ga su sana'i'ul ma'ruf taqi masari asu su alkhairi da shuka alkhairi da isar da alkhairi ga mutane suna zama shamaki tsakanin mutum mai aikata aikin alkhairi daga zanewa daga mummunar ƙarshe daga tagumi a rayuwa duk wanda yake yawan sadaka tagumin shi sai ya razu a rayuwarsa insha Allah ma'ana tagumi shiga halin nisa su, ko ni ɗansu zan ce misali ko kai ɗansu halin ƙaƙanuka yi misali saboda ma'arufi saboda kirki saboda ihsani akwai wani bawan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi shi da wata cuta cutar sai da ta zama sanadiyar kullum sai an mata allura amma duk da haka ta yarinyar ba ta warke ba ya ga likitoci daban-daban sai wata rana wani sai haɗu da wani bawan Allah sai ke faɗa masa cewa ya ta gashi gashi na je wajen likita kaza na je wajen kaza sai ya ce bawan Allah shin kun yi sadaka kun faranta ma bayan Allah rai da wannan niyyar cewa Allah ya warkar da yarsa sai ya shiru sai ina sadaka amma dai ba wannan bai faɗo min a ko kun yi mana yake ba da labari shi mai mara lafiya yake cewa wallahi tsakanin sadakar da muka yi zuwa warkewar yarinyar duka kwanaki ne takaitattu yarinyar ta warke sai ga shi an daina mata allura ta miƙe ta ci gaba da rayuwar ta sana'i'ul ma'ruf a su. wa anfiqu khairan li anfusikum haka ko ni bawan Allah kuma Allah ya jarrabe shi da ciwon farfadiya ina tunawa ciwon farfadiya iyayen shi masu rufin asiri ne Allah ya karfa mana asiri har ta kai ga ko a kan hanya zai iya faɗi amma an zo an duba shi an duba kwakwalwarsa an duba komai ba ɗaya da wata matsala da Allah wani ido ne ya kama shi da Allah wata matsala amma dai ba a gano ba shi ma haka bawan Allah ya haɗu da wani bawa na Allah masanin alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku koma ga Allah ku rinsunar da zukatanku a gaban Allah tare da ciyar da dukiyarku ga bayin Allah mabukata da niyyar Allah ya ba mara lafiyan su sai bawan Allah nan ya je ya cire wani ɗan ɓangare ɗan ɓantale na dukiyarsa ya ba da sadaka bayan kwana biyu suka kara haduwa da wannan bawan Allah ya ce ya labarin mara lafiyan ka kun yi sadaka ya ce in eh, yi sai ya ce in ba za ka damu ba ka ɗan faɗa mun gwargwadon ne kuka ciyar sai ya faɗa ya ce a'a ai dukiyar da na san da ita wannan abin ya yi kaɗan ma'ana kana neman abu daga wajen Allah kai ma ka bada da ƙarfi ka bada da yawa domin a yayi maka damuwarka sai ya ƙara a kan adadi in ba manta ba riyal ne na saudiya ya cire riyal dubu bakwai ya kimanin miliyan kusan biyu ba kaɗan misali ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai takwas haka sai ya ciyar yake cewa akwai wasu bayin Allah da aka aika musu da wannan sadakar ba ta kai gare su ba Allah ya ba wannan bawan Allah lafiya. Dama Allah ne mai Allah ne mai zara cutar shi ne mai warkarwa. Saboda haka a shahid kar kai mu kanka ruwa kai ka kar kai mu iyalanka. Duk inda dama ta samu da za ka fitar da alkhairi ga bayan Allah ka fitar komun kankantarsa. ko tafiya kake ka zo dan gidan mai za ka sha mai ka kaga mabukaci karka ce ta waɗannan sun cika bara kaza in dai mabukaci ne da alamar fada da makana bashi babu mamaki in ka mika mai naira ɗari biyu ɗari biyar ɗin nan ya ce Allah ya tsare Allah ya tsare nan da zai ce ita ce sanadiyar samun kariyarka a tafiyarka karka yi bayan Allah ruwa, kuma a ƙarshen al'amari ya zama kai ne za ka za ka rasa alkhairi daga cikin abubuwan da ramadan yake koya mana yana koya mana asabar amma wani irin asabar haƙuri wanda aka garwaya shi da aka gauraya shi da da juriya ramadan ba azumi ne na kasalancewa da kowa ya zama taliya da kalallaba ba a kawai din baka ci ba baka sha ba kowa ya zama duk a ta zubewa a masallaci ana bacci da rana a'a ai a watan ramadana ma aka yi yakin badar jama'a ka zama namiji duk baka ci ba kawai shi kenan komai a'a sai bayan ramadana wallahi ba zan iya ba ramadana a'a ana so ka ƙara tsaini da tarkashi ne wajen aikin alkhairi kuma kai ka san lafiyar da kake samu idan ramadana ya shigo ta sha da da ashe yanzu ka ƙara lafiya ke to in aka samu lafiya sai a bazama wajen ƙara shinka alkhairi saboda haka ramadana yana koya mana haƙuri haƙuri wajen aikata aikin alkhairi da juriya haƙuri kan kuskuren mai kuskure da kuma ɗaga masa kafa ba din komai ba ya ci eh, albarkacin watan ramadan to daga nan kai kuma sai ka gina siffar haƙuri a mu'amalarka da mutane ramadan yana koya mana babban karatu ikhlasi neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai a cikin al'amura ikhlasin nan jama'a shine final cord kashin baya na duk wata ibada ne ruhi numfashi na ibada duk lokacin da Allah ya azurta bawa da kyakkyawar niyya a aikinsa fakad ufiya khairan katira babu shakka Allah ya bashi alkhairi duk wanda kuma ya rasa ikhlasi da neman yardar Allah a cikin al'amuransa to shi ne ake masa ta'aziyya din yayi babbar rashi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له Abdullah ibada kowace ibada ka halarci wannan majalisin ka halarta dan Allah ka buɗe za zaka karanta karanta dan Allah ka ce an ungo ka miƙa miƙa dan Allah ka yi ziyara yi ziyara dan Allah ka tashi da daddare ka yi sallah ka yi sallah dan Allah idan ka gina alaƙarta da Allah a cikin ibadojinka da wannan siffar to kullum martabarka da ƙimarka da darajarka za ta yi ta karuwa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko ba komai dan adam bai kai ka sarayar da ibadarka saboda shi ba wallahi dan adam ka kawai sai kai ibada din ya yaba maka to me in ya yaban daga nan sai ne me za ka samu zai ta eh, mala'iku su rubuta maka wani abu na lada saboda an yi ka a'a kai ne ba kani kanka abinda kai shi za ka za ka ga kai za ka yi kanikanci ingantacce na ayyukanka shi yasa kamar yadda ibadar azumi ibada ce da ba ganin ta ake yi ba ba kamar sallah ba ba kamar sadaka ba ibada ce da ba a ganin ta to wannan a fakaice yana nuna mana ka je kai ta aiki da ba mai gani sai mai ganin azumin ka Allah kenan subhanahu wa ta'ala yasa daga cikin tarbiyyar magabata ita ce ɗora mutane a kan wata kyakkyawar fahimta fahimtar ita ce duk lokacin da za ka iya boye aikin ka to ka ɓoye shi sai in akwai wata maslaha da kuma amintuwa daga barazanar riya ko daga nan babu laifi idan ka ka bayyana ka ɓoye ka. a cikin bayan Allah jama'a akwai mutanen da wallahi sun yi shekara arba'in a rayuwarsu suna wani aikin alkhairi har yanzu ba wanda ya san sun suke har yanzu ba wanda ya san sun suke wasu daga cikin bayan Allah har waɗanda suke da alaƙa da su sun fi shekara arba'in suna yin wani aikin alkhairi amma ba wanda ya sani wannan shi ne aiki mai daraja wanda aka ɓoye aka filin ɗinsa sai a gobe kiyama a buɗe maka fayil ɗin ka ganshi Hussein al-Hussein bin Ali Zain al-Abidin bayan ya rasu ba sai da ya rasu sannan aka gano abin nan Ali bin Hussein bin Ali Zain al-Abidin sai bayan ya rasu a madina aka ga ashe akwai gidaje fiye da arba'in da abincinsa da yake ciyar da su suke rayuwa amma san da yake da rai karbi adadin gidaje arba'in fiye da haka ba wanda su ɗan gidajen ba wanda ya san aliyu bin hussein yake aikowa da shi kuma aliyu bin hussein bai taɓa faɗa ba sai da ya rasu bayan rasuwarsa sai aka ga wannan alkhairan da ake rarrabawa biyu ya ɓace ah, Yin kwana ɗaya babu kai an kawo gidanka nima ba a ba can ma ba a ba kwana uku kwana hudu sannan sai aka gane ashe ali bin hussein da yake raba ina mai rabawa yana ɗauka yana sa a social media راحت مشرقة ورحت مغربا شتان بين مشرق ومغرب wannan yayi gabas wannan yayi yamma mun fahimta ikhlasi jama'a shi ke sa kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa jarad adatullah allati la tatabaddal wa sunnatuhu ji ibn al-qayyim wa sunnatuhu allati la tatahawwal yake cewa yace mun gani mun shaida har mutane gama gari sun san wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta mai yin abu don neman yardarsa shi kadai da wani kwarzini na musamman da wata ƙauna a zukatan bayan Allah ƙauna ta musamman mai yin abu don shi tun a duniya sai ka ga magana shi tana da tasiri haduwa da shi akwai alkhairi saboda ne saboda tsarkin zuciyar da aka samu asali kalmar ikhlasi ma tana da alaƙa da ta ce duk wani datti da zai kawo barazana ga madara ne yasa Allah ce wala banan khalifan sa'iqan lisharib ko khalifan kaga shine al-ikhlas ce idan aka taso aka taso madara ai akwai dan datti datti da ake samu to dan wannan dattin da za a ciccire shi shine al-ikhlas duk wani datti da kumfan da ba a bukata a cire to an samu ikhlasi saboda haka sai ya zama sai faran madara kyakkyawa mai sa farin ciki idan an kalle ta to kai ma aikinka ka kubutar da shi daga duk wani datti daga duk wata daukar da za ta kawo barazana wajen a karbi ibadar za ta iya yin sallah wani yana bayanka yana ka, kai kai don neman yardar Allah ikhlasin da aka samu a cikin sallar ka sai sai mai tasiri sai ka canza masa rayuwa sai sallar shi ta canza tun daga ganin sallar ka da yi amma kai baka sani yanzu in ya je kyautata sallar ka kana da lada ko baka da lada ta sanadiyar kai kuma kyautata sallar da kai amma kuma baka san shi ba sai gobe kiyama za ka gani a ce wata rana ai ka zo agga islamic center ka kyautata sallah ka tsayar da komai yadda ya kamata ka yi dan Allah wani ya gani sai ya tasiranta da sallah ka ya gyara sallah sau da aka ga ladanta ina tuna ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi Abdulzani al-maqdisi ah, yana daga cikin malaman hadisi da aka daure a rayuwarsu an sanya shi a wani kurkuku a ƙasar Palestine cikin dare wata rana sai ya tashi ran da aka kai shi ko gari sai ya tashi yana sallah a cikin duhu a cikin kurkuku waɗanda suke tare da shi a kurkukun suka lura cewa kan wannan sallar da wannan ibadar da wannan bawan Allah ya koma gefe yana yi tare da shi akwai sincerity akwai yin abu da gaske sannan sun ji yadda kirjinsa yake sauti na kuka da ganawa da ma'anci garin Allah na wayewa ba sai masa komai ba sai suka da aka zo aka kwamfata kofar kurkuku inda suke sai ɗaya jagoransu sai yace ce yana so a fitar da su suna so su ga mai kula da gidan yari aka ba ta dama suka fito suna fitowa suka ce sun zo ne su gidan ba ma musulmai ba ne sai aka ce mutum me yasa sai suka ce saboda shigowar wani jiya da ya shigo kurkuku mun ga abun mamaki tare da shi sai aka ce ya gayyace ku zuwa musulunci ne suka ce a'a sallarsa zai da muka gani da natsuwarsa da ibadarsa mun fahimci duk wanda yake wannan ibadar da wannan sifar alama ce da ke nuna cewa da gaske yake yi kuma addinin shi gaskiya ne saboda haka muna so mu tabbata kaga wala kalima ko kalma ɗaya bai san bai ambata ko da awa ɗaya bai ba amma da awa da aiki amma wani irin aiki aikin da akwai ikhlasi akwai neman yardar Allah shi a ciki shi yasa duk lokacin da zuciya ta siffanta da waɗannan siffofi na yin abu don Allah sai kaga aiki yayin aikin daga kai suke yi ayyukan sun samu albarka sun samu tasiri a cikin rayuwar mutane a takaice ka yi abu don Allah ka ciyar don Allah ka yi zumunci don Allah ka shuka duk wani alkhairi don Allah kar ka yarda ka tambaɗar da aikin alkhairin ka dan neman yaban mai yabo ka zo a rayuwarka littafin rayuwarka fejin da aka rubuta yaban mutane ka yage fejin ka wurgar littafin rayuwarka ya zama babu ma fejin yaban mutane ba kamata ne ba in sun yaba su in ba su yi ba dama ba don su take ina fata mun gane wannan jama'a babban sako ne da ya kamata ya samu wajen zama a cikin zukatan da Ramadan ko ba Ramadan ba ko magabata kan wannan rayuwa suka rayu wallahi kan haka suka rayu duk abin da zai kawo musu barazana wajen ikhlasin su sai sun kauce masa akwai wata rana fa da al bin Iyad da Sufyan da thawri suka zauna su biyu sai suka tattauna a kan lahira suka yi majunansu wa'azi dukansu sai da suka yi kuka sai sufiyanu tauri sai ya ce kai alhamdulillah wannan ranar ta yi albarka sai fudal ya ce me dalili ya ce saboda mun yi wa junanmu maganganun da suka tausasa zukatanmu har muka yi kuka fudal nan da nan sai ya ce ana ganin nisan da nake maganan nan ban yi magana in tsawa ta zance ba din kai ma tafi kai ma baka yi haka ba kana jin maganganunmu da muka faɗa ma juna sun kukuta daga neman yaban ɗan uwanmu dukkan su fa sun yi kuka dukkan su sun yi kuka amma duk da haka shi bai abinci ba yana ganin ila ko wani 1% ko wani yanki na cewa ai ina so in tsawata zance in kyautata shi domin ta ce na iya kaza ko na iya kaza kai kuma Allah dai ya sa ka tasirin ibn Umar wa anhu wata rana ya ga wani an yi sallah haka sai ya tashi yana sallah sai ibn Umar ya ce ma haza kamar irin ya ce a kamar sallah take yi ce eh, saboda je da daraban samu na yi sallah ba kuma mure ce wa yakan da yake kuma eh, je da daddare ma'ana sallar dare da ban yi mai yanci ne ce wa yakan da yake baka ji sallar da daddare ake ba ma'ana cikin duhu ana koyi ta ne ta ta jaba a ma'anin mazafi kai da Allah ne yasa ka ce mun kuma waje baka yi sallah shi yasa ake kiran aikin da yake tsakanin bawa da mahalicci ake kiransa alhadi'a alhadi'a asali a larabci ƙwayan shuka da aka birne a ƙasa Allah ya sujudu lillahi lari yukhrijul khaba'a alhadi'a kenan ƙwayar da aka birne ta sai yaushe za ta tsiro sai a kiyama to kai yanzu da ka tashi shuka sai ka shuka a filin kwallon kowa yana gani za ta yi tsoro? to in kana so shukar aikin kai ka yi tsoro, ka ci gajiyar ta gobe kiyama to ka birne ka ka yi mata ban ruwa har ku haɗa a filin kiyama Allah ya azurta mu da neman yardarsa shi kaɗai Allah ya dada mu yarda da ayyukanmu daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a kula da shi a cikin al'amarin ramadan shine taqlilul kalami ka ila zalika sabila ka taƙaita maganganun ka in dai zaka iya kar ka zama bi yawan farfesancin maganar ka to in ramadana ya zo ya kasance maganganun sun ɗan rauni sai in akan aikin alkhairi saboda me lokacin da kake maganganu inda ka musanya wannan bigiran na maganganun da tasbihi da zikiri ai da ya fi maka alkhairi shi kuma wannan ramadan din zarfu zaman ne lokaci ne da idan ya wuce ka zai dawo ba to kaga bako ne wanda ya zo maka na ɗan kwanaki da ya kamata ka kimanta shi ka mutunta shi ka bashi matsayi na musamman kafin ya tafi ya barta akwai wata kasida a kan ramadana da nake cewa a kan ramadanu fi karamin wa haƙƙun baifi an yi karam lana haƙƙan bisa hatihi nasimul khairi kai nurham فماذا بعد مقدمه سوى عمل لمن يلهم أتى رمضان في كرم وحق الضيف أن يكرم لنا حقا بساحته نسيم الخير كي نرحم فماذا بعد مقدمه سوى عمل لمن يلحم نجد سوى أتى رمضان في كرمه رمضان يازو باقو يازو منا أتكري جر كرمتي وحق الضيف أن يكرم shi kuma haƙƙin bako shine a girmama shi lana haqqan bi na nasimul khairi kai nurham muna gani a farfajiyar ramadan a filin ramadan a sararin samaniyar ramadan muna jin iska ta alkhairi tana kadawa me yasa take kadawa kai nurham domin ai mana rahama ai mana alƙawari fama za ba da me ya rage bayan zuwan ramadan siwa amalin liman yulham sai aiki amma ba ga kowa ba ga wanda Allah ya kirfa magarin sanon Allah ya azurta daga cikin na dai daga cikin ladibba ko abin da ya kamata a kula da su a cikin ramadan shine al-irad anil jahilin ka rinka kawar da kai akan wautan masu wauta duk lokacin da wani ya maka ba daidai ba to lokacin da ka tanka masa kana mayar masa to yanzu kana rage ma ramadan ɗinka daraja ne min haifu la tashkur musamman idan ya kasance a wajen mayar masa akwai amfani da kalmomi kalimat najiya kalmomi waɗanda ba su da kyau masu so ta zuciya kudil af wa amur bil urf wa a'rif an kaga da takaita magana da kau da kai akan wautan mai wauta waɗannan jin suna fa'idan da mu takaita jayayya kenan a cikin Ramadana. wata a cikin Ramadana din nan sai awa biyu suna jayayya a kan inconclusive na siyasa kan kaza kan kaza a wasu awa ɗaya awa biyu awa uku misali ba laifi ba ne in ka tattauna akan abin da ya dame ka yana da kyau amma kar ka tafi yadda mintocin awa ɗaya awa biyu awa uku duka sannan a cikin awa ɗaya nan babu istighfari babu tasbihi babu sana to abin da ya ban tausayi fiye da haka jama'a shine a watan alkhairi a watan arziki a watan albarka kaga an illo da wasu abubuwan fitintinu waɗanda za su shagaltar da mutane su tafiyar da lokacin ba wani bai samun kyakkyawan lokaci ne ya kalli ƙwallon da yake so sai a cikin ramadan wani bai samun cikakken lokaci saboda bai bacci da wani ya kalli wasu finafinai sai a cikin ramadan a daidai lokacin da rahama take sauka a daidai lokacin da wasu suka kafa goshinsu suka kife a gaban allah suke kuka a daidai lokacin da yau din nan yanzu wani yana gambe ya sauka daga jiya aka fara ramadana wani ya kusa sauka kana nan kana lissafin wani abu a gefe wani ya yi rabi wani ya yi zuki goma wani ya yi zuki takwas yau kuma ramadana ga shi da yi ba a kwana na jinkin to kai yanzu kana ganin za ku yi daidai a gaban allah gobe kiyama saboda haka duk wata duk wani yanayi da duk wata kafar da za a fito da ita na shagaltar da mutane a sa su shagala da kalle kar ka yi daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin watan ramadan wanda yana da alaka alaka ta kai tsaye da ramadan shine eh, muhimmantar da al'amarin qur'ani kyakkyawar alaƙa da ƙur'ani yawaita karanta shi da tasirantuwa da shi karka yadda rana ta fito ta faɗi ko da ba a ramadana ba a ce ka karanta ƙur'ani ba ko da shafi ɗaya to ballantana shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan a ce rana ta fito ta faɗi ba karanta ƙur'ani. wata daga cikin malaman ƙur'ani suka ce wannan ayar ta شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان abinda sakon da yake cikin ayar Allah yana cewa watan Ramadana wanda Allah ya saukar da Qur'ani a cikin sa hudan linnas shiriya ne ga al'umma wa bayyinatin min al-huda walfurkan? sannan abin ba abin da ke cikin Qur'ani sai shiriya da fayyace hanya kyakkyawar da za ta kai mutane zuwa ga samun tsira duniya da lahira. To sai wasu malaman tafsiri suka ce, wannan ayar da aka ambaci Ramadan, aka ambaci Ƙur'ani, sannan aka siffanta shi da cewa hudan linna wa bayyana min al-huda al suka ce za mu fa'idanta da wata fa'ida. Fa'idar ita ce, hasken da ake samu na Ƙur'ani fahimtar da ake samu ta ƙur'ani tasirantuwar da ake samu da ƙur'ani ko shakka babu wadda ake samu a cikin watan ramadana ta sha banban da in ba a cikin watan ramadana kuma ka jarraba ka gani ka samar ma kanka minti talatin bayan ka karanta ƙur'ani a ce kullum za ka ɗauki aya ɗaya ko aya biyu ka fahimce ta yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi za ka bani labarin tasirin da zuciyanka za ka samu za ka bani labarin natsuwar kwakwalwar da za ka samu za ka bani labarin annashuwa da za ka ji zuciyarka an kewaye ta da da ita saboda ne saboda wannan zumunci na aya ɗaya biyu uku da ake samu abu na gaba shi ma yana da alaƙa da azumi Shi ne rabbal basar ba yadda za a yi kai kyakkyawan azumi na nagartacce gangariya kuma ya kasance idanta yana yana wulkitawa gabas da yamma kudu da arewa kai ba idanka bai san burki ba Shawahun a kan titi ne ko kuma a titi ne ko kuma a wayoyin nan ne da muke amfani da su in kana azumi bakin ka yi azumi sai akan alkhairi idan kana azumi idan ka yi azumi sai a kan ganin alkhairi idan kana azumi hannun ka yi azumi sai a kan abin da yake da alaƙa da alkhairi idan kana azumi kafar ka ta yi azumi sai a kan abin da yake na alkhairi wanda za ka ci gajiyar shi idan ka koma ina fata mun gane a takaice waɗannan su ne ah, wasu daga cikin ɓangarori masu muhimmanci waɗanda Eh, muke fahimtar ko muka bijiro da su a wannan zama saboda fahimtar cewa insha Allah za su taimaka wajen eh, kyautata ibadar mu azumi da samar mana da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba majalisi ko karatun da ya gabata na shekarar da ta wuce ba mu gushe ba muna karanta suwatun nuwa ƙura'ani kuma haske ne dama sosai muke karanta surar da aka rada mata suna da haske suratun nuwa mun tsaya a daidai faɗin Allah subhanahu wata ta'ala wa ina ba da ko to na amma wani hanzari ba gudu ba ba yau ko gobe za mu karanta waɗannan ayoyi akwai tsaraba ta musamman da muke tare da ita da wannan majalisi ko wannan eh, ramadana na bana shi ne ko ita ce za mu yau da gobe ƙila da jibi in mun iya gamawa gobe to shi kenan karatunmu zai taƙaita ne a kan inna a na kyautar dalilin da ya sa za mu yi wannan karatun shine abubuwa kamar haka abu na farko Allah shi ne shaida tun daga ramadana da ya wuce zuwa yau ban samu abin da ya karanta min rai a duniya kamar ina na da na Allah ba abin da ya faranta min rai a duniya kamar karatun ina na fi na da tun da na bar wannan majalisar ramadana zuwa to sai nake ganin min ba ni godiya ga Allah mu tattauna akan wannan sura abu na biyu cewa ah, al'umma tana bukatar ta ji irin falala da to da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan majalisun sai suka ce yana da kyau ko da minti talatin ko awa ɗaya a samu a tattauna a kan suratul kautsar domin alkhairin ya isa ga mutane to kuma waɗannan bayan allah masu daraja ne da kima waɗanda bai kamata a kawar da kai daga ɗalibinsu ko abin da suka nema ba da aka a karanta mana sura kautsar أعوذ بالله

inna shani aka huwa al'auta wannan surar jama'a ita ce surar da ta fi gajarta a cikin ƙur'ani gaba akwai tana da ɗan uwa surori guda uku su suka fi gajarta a cikin ƙur'ani surori ɗan uku masu ayoyi uku الطير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإذا جيوا والسر فالجد نعم إيه؟ إخلاص قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شيء وشيء إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. ذكر أن سرور سنادى هذه حقوقكم. فما إن سنادى حقوقكم ما أكل شيء يتونن كافر جدرك. أقول أبن دمار ما يسكت لا أكل شيء akwai gajarta ta ɓangaren adadin ayoyi akwai gajarta ta ɓangaren adadin kalmomi akwai gajarta ta ɓangaren adadin harfa gajarta ta ɓangaren adadin ayoyi ba ita kadai ba ce tana da kanwa amma gajarta ta ɓangaren kalmomi ba duk ƙur'ani babu ayar da tura da ta ta takaitattun kalmomi waɗanda ba su da yawa kalmomin ta guda goma ne inna daya a bainaka biyu alkautar uku fasalli hudu ko lirabbika biyar wankar shida inna bakwai shani aka takwas huwa tara al'abtar goma to duk ƙur'ani babu surar da kalmomin da guda goma ne kaɗai sai suratul kautar hakanan ta ɓangaren harfa harfan wannan sura guda arba'in da biyu babu surar duka da ita eh, idana da da da wal'asar harfan da suke ɗauke da shi sun fi adadin harfan suwar aljamda saboda haka sai ka ce wannan surar ita ce naka sai ka ga eh, tana da alaƙa da maka fiye da alaƙar ta da madina idan ka kalli kuma kyautar da aka ce amma maza Allah ta salama sai ka kalli sai ka in kai la'akari da wannan sai ka ce kuma tana da alaƙa da madina amma dai duka gobe za mu zo mu ji insha wannan sura jama'a an karrama maza Allah ta salama a cikinta an nuna matsayinsa an nuna martabarsa an nuna cewa a duk cikin halitta babu ya ce babu ya ce saboda ne an masa kyautar da ba wanda ya samu irin wannan kyautar sai shi shi ya sa kyautar ma kamar yadda kyautar ba wanda ya same ta to haka lafazin kyautar shi ma ba inda ya zo a cikin ƙur'ani sai a cikin surar da take bayanin kyautar da aka yi mata a ƙur'ani gaba ɗaya ba da lafazin alkautar ya zo sai a cikin inna atayna kal kautar surar da take magana akan kyautar to sai a nan aka ambaci wannan lafazi na kyautar da aka yi ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam haka nan wannan sura tana ƙara maka ƙarin fahimtar girman girman ƙur'ani da matsayinsa da tabbatar da cewa lallai maganar Allah subhanahu wa ta'ala takaitattun lafuzza amma masu cike da hikimomi da sakonni da yawa za ka ji a bisa hasken wannan surar ka ƙara kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara girmama Qur'ani gobe ko jibi in mun zo muna karanta ayoyin suratul nur karshe sai ka ji ka samu gangara an samu alaƙa da abinda muka karanta na suratul tauba da kuma Allah muna